kamar yadda alkaluman hukumomin ba da agaji ke nunawa yanzu haka dai akwai fiye da yara dubu goma da hare-haren 'yan boko haram ya raba da makarantu wanda hakan ke zama babban barazana ga cigaban ilimin yara a najeriya to sai dai kuma wani sabon yunkuri na ganin cewa ba bar yara 'yan gudun hijira ba ilimi ba ya sa hukumar ba da agajin gaggawa ta kasar bude azuwan kantar da yara a sansanonin 'yan gudun hijira yanzu haka ne ina ɗaya daga cikin sansanin yan gudun hijiran nan inda ake kokari ana kantar da yara what is your name my name is abdurrahman me ake koya muku a makanta a b C D E F. To one plus one. Two. To ga wata. What is your name? Salma. How old are you? Five. Kin yi ABCD ne? Eh. One, two, three kuma fa? One, To ko shi mai hukumar neman ta hango dangane da kirkiro da wannan sabon shiri? Alhaji Sa'adu Bello shi ke kula da sansanonin 'yan gudun hijiran da ke Yola a jihar Adamawa. An bude ne makarantun nan saboda su ma suna bukatan karatu kamar yadda sauran 'yan uwa eh, da suke eh, garuruwansu da gidajensu wadda abin bai shafe su ba. Saboda kar a bar su a wuce a ci gaba su kuma ba suna nan wasu abin nan ba bayan wayannan makarantu na kam gwamnatin tarayya ta bude wannan safe school initiative wadda eh, tana tallafawa ma wayanda suke cikin wannan bala'i sannan kuma ana kokari a wayanda suke bukatan canza wuraren eh, karatu safe school initiative tana ba da provision ma yaro ya je karatu a inda babu wayannan eh, matsalolin saboda haka muna tsammanin wa'annan shirye-shirye guda biyu da wadda suke camp da wadda suke na canza matsuguni masu karatu za su haifar da abubuwan alheri muna tsammanin. To sai dai kuma don samun ɗora wannan shiri na kantar da 'yan gudun hijiran ya sa yanzu haka aka samar da malamai da kuma 'yan sa kai ba ga haɗin gwiwan da ake yi da wasu hukumomi. Alhaji Haruna Hamafuro da ke zama babban sakataren hukumar kai ɗauki ta jihar adama Sema ya yi ƙarin haske ga gudunmawar da jihar Adama ke badawa. mu kuma ba mu yi wata wata ba ba za kuma kashe jiki ba mu tabbatar da cewa yaranmu da suke waɗannan camps duka inda muke mun tabbatar da makarantunsu bai yanke ba domin a cikin idps akwai malamai a cikin waɗanda voluntary organizations da muke da su akwai malamai akwai kuma masu interest na su karantar saboda haka muna ko da a gindin bishiya ne mu tabbatar mun tara yaran nan mu bi ka'idan eh, karatu aji da aji da kuma shekara da shekaru kuma muna haɗin gwiwa da ube da ministry of education a dangane da wannan tafiyan. kamar dai sauran yaran da ke makarantu a gidajensu su ma 'yan gudun hijira na da nasu kyakkyawar fata in kin gama makaranta me kike so ki zama doctor kai kuma in ka zama me kake so zama accountant fata dai shine Allah ka koshin wannan matsala ta in bindiga masu tada kir bayan Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya